Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zara fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 17 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin aji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zarau da kanin labarai. shugabannin kasashe daga tarayyar turai da latin amurka suna shirin gudanar da wani babban taro da ya dauki tsawon lokaci ba irinsa ba wanda za a fara a yau litinin rasha ta ce tana da isassun tarin bama-bamai kuma tana da 'yancin yin amfani da su idan ukraine ta yi amfani da su akan dakarinta a cewar shugaban rasha vladimir putin ta wani gidan talabijin din rasha yakin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai ya jefa kasar cikin mawuyacin hali na rashin abinci ya kuma jefa mutane da dama cikin matsananciyar yunwa da fatara a cewar wani rahoton reuters an jima kadan zara za ta sake shigowa da karshen labaran duniya a bangaren rahotannin za ku ji mu ɗauke da hira ta musamman da daraktan yada labaran jam'iyyar apc a najeriya dangane da ajiye makami da abdullahi adam ya yi za kuma ku ji cewa an kona miyagun kwayoyi har sama da dubu ɗari shida a birnin kwanne na jamhuriyar Nijar. muna kuma tafi da rahoto kan kokarin da majalisar wakilan najeriya ke yi na ganin an sama wa sarakunan gargajiya aikin yi a kundin tsarin mulkin kasar waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da shirin ilimi garkuwa dan adam tare da baban gida jibrin amma da farko sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran kashin farko jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Shugabannin kasashe daga tarayyar Turai da Latin Amurka suna shirin gudanar da wani babban taro da ya dauki tsawon lokaci ba irinsa ba wanda za a fara a yau Litinin. Haɗuwarsu irin wannan ta ƙarshe ita ce shekaru takwas da suka gabata. Tun daga wannan lokaci annobar COVID-19 da ficewar Brazil daga ƙungiyar mai kunshe da ƙasashe 33 da tsawon shekaru uku. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der ta ce tabbas duniya ta canza a wannan lokaci Don haka muna buƙatar abokanmu na ƙud da ƙud su kasance tare da mu a cikin wannan lokutan. Duk da har yanzu akwai rashin tabbas a taron na kwanaki biyu. Taron zai kunshi tattaunawa a kan rarrabuwar kawuna da ake samu daga yakin da Rasha take yi da Ukraine da kuma cinikayya tsakanin ƙasashe tare da sare gandun daji da kuma biyan diyyar bauta. Rasha ta ce tana da isassun tarin bama-bamai kuma tana da 'yancin yin amfani da su idan Ukraine ta yi amfani da su akan dakarunta. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa hakan ne ta wani gidan talabijin ɗin Rasha a jiya Lahadi. Ukraine ta yi alkawarin amfani da makaman da ta samu daga Amurka don fatattakar sojojin Rasha daga yankin na Ukraine. An dai haramta amfani da ƙananan bama-bamai a ƙasashe sama da ɗari. A yau Litinin Rasha ta ce ta dakata daga shiga cikin yarjejeniyar da aka kulla kusan shekara guda. wadda ta taimaka wajen fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa uku na ukraine ta tekun black sea majalisar ɗinkin duniya da turkiya sun kulla yarjejeniyar samar da hatsi bayan matsalar karancin abinci a duniya suna neman a sauƙaƙa fitar da kayayyaki waɗanda yaƙin rasha da take yi da ukraine ya hana gabannin karewar yarjejeniyar a yau litinin rasha ta ce bata amfana da yarjejeniyar ba an jima kaɗan zara'u za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda tattaunawa ce ta musamman da wakilin sashen hausa na murya amurka nasiru adamu el hikaya ya yi da daraktan yada labarai na jam'iyyar apc game da ajiye aiki da abdullahi adamu ya yi ga nasiru Malam Bala Ibrahim barka da yau. Mm, barka da Nasiru. Eh Malam Bala yi mana bayanin wani hali ake ciki ne a nan helkwatar jam'iyyar APC inda muke da labarin shi shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu ya yi murabus daga mukaminsa. To a tun jiya ake ta baza jita-jita cewa sanata Abdullahi Adamu ya sauka daga mukaminsa na shugaban jam'iyya. To kawo yanzu dai ana taro na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar a nan herkwatar jam'iyya. Kuma shi sanata Abdullahi Adamu bai zo wajen taron ba. Sannan kuma sakataren jam'iyya sanata Yola Mishore shi ma baya cikin taron ya zo amma kuma ba a bari ya shiga gurin taron ba. A halin da ake ciki yanzu mataimakin shugaba na ƙasa mai kula da shiyar arewa sanata abubakar kyari shi ne yake jagorantar taron babu waɗannan mutane wanda yake bisa tsari su ne ya kamata su jagorin taron to yanzu dai ana yin wannan mitin halin da ake ciki kenan yanzu a headquarter wato dai wannan ya nuna za a iya tabbatar da cewa shi tun tunda abdullahi adamu bai zo ba labarin nan ya tabbata kenan cewa yana iya yiwa ya ajiye mukamin nan to ni ban ga takardar cewa ya aje aiki ba kuma babu wanda ya tabbatar min cewa ya aje aiki amma ganin abubuwan da ke faruwa yanzu a headquarters da kuma rashin kasancewarsa a wajen wannan taro da kuma yadda shi ma sakataren jam'iyya ya zo aka hana shi shiga wannan taron ana iya cewa akwai yiwuwar wani abu makamancin haka ya faru. Wato a takaice dai ya nuna shi a mataimakin shugaban jam'iyya na arewa shi sanata abokari shi ke jagorantar wannan taro na yanzu kenan. Eh bisa kundin tsarin mulkin jam'iyya duk lokacin da shugaban jam'iyya baya nan ko na bai same shi to mataimaki na wannan shiyar shine zai hau kujerarsa. Dama akwai mataimaka ko mukaddasan shugaba guda biyu. akwai na arewa akwai na kudu idan shugaban jam'iyya dan kudu ne to mukaddashi na kudu shi zai hau kujera idan shugaban jam'iyya dan arewa ne mukaddashi na arewa shi zai hau to ganin cewa Abdullahi Adamu sanata dan arewa ne kuma sanata Abu Kyari dan arewa ne to kaga idan babu sanata Abdullahi Adamu shi sanata Abubakar Kyari shine zai hau wannan kujera. a ƙarshe malam Bala Ibrahim wani sharhi za a yi wani tunani ake da shi na akalla in ma shi Abdullahi da Adamu ya ajiye waɗanda dalili ɗaya tak da zai sa ya ajiye mukami a daidai wannan lokacin. To abubuwan tun da yake ba wanda ya yi min bayani cewa gashi abin da ke faruwa daga bakinsa cikumurti ne na siyasa a irin wannan hali ba irin hasashen da ba za a yi ba maganganu dai kala kala suna ta yama didi wasu su ce kaza wasu su ce kaza amma kowa menene na san nan ba daɗewa ba za a ji menene ya faru idan har akwai wannan rigimar kuma idan akwai abin da ya sa ya bar kujerar in har ya bari to dalilai za su fito amma yanzu duk wanda zai ce maka wani abu ina tabbatar maka haka sai dai ya shaci faɗi ko kuma ya hasashe bisa zato babu wata sanarwa da ta fito daga bakin shi sanata abdullahi adamu ko kuma jam'iyya ta ce ga dalilan da suka sa haka da haka da haka suka faru. Nasiru Adamu kenan a tattaunawar sa da daraktan yada labaran jam'iyyar APC a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwarmu na facebook twitter da instagram ga zara'u da karushin labarin duniya yakin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai ya jefa kasar cikin mawuyacin hali na rashin abinci ya kuma jefa mutane da dama cikin matsananciyar yunwa da fatara a cewar wani rahoton reuters Kamfanin dillancin labaran na Reuters ya faɗa a yau Litinin cewa jinkirin da ake samu na shuka amfanin gona yana da nasaba da rashin samun lamuni daga bankuna da kuma tsadar kayayyaki kamar taki da man fetur. kamfanin dillancin labaran ya ce ya tattauna da mutane fiye da goma da suka hada da manoma masana da ma'aikata manoman sun ce sudan na fuskantar matsalar yunwa duk da kuwa wani bincike da majalisar ɗinkin duniya ta yi wanda ya ce lokaci ya yi da za a iya yin wannan hasashen. Babban hafsan sojin Pakistan janar Asim Munir ya yi tattaki zuwa Tehran don ganawa da babban hafsan hafsoshin sojin Iran janar Muhammad Hussein Bagari domin tattaunawa kan batutuwa da dama da suka shafi moriyar juna ciki har da faɗaɗa hulɗa da ke tsakanin ƙasashen biyu. Dangantaka tsakanin kasashen biyu ta yi tsami ne saboda Iran ta sha fuskantar hare-hare daga mayakan sa kai na Pakistan. Wata sanarwa ta ce kasashen biyu sun sha alwashin kawar da barazanar ta'addanci a yankunan kan iyakokinsu ta hanyar musayar bayanan sirri da kuma daukan kwararan matakai kan hanyoyin sadarwar 'yan ta'adda da kuma lalubo hanyoyin inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro. A gaida zara wa fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. inda jami'ai daga bangaren shari'a da jami'an tsaro daga najeriya da nijar din suka haɗa hannu wajen kone wasu miyagun kwayoyi sama da dubu ɗari shida a yankin konni na jamhuriyar nijar kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin sashen hausa na murya amurka maman haruna bako ya aiko mana. A garin birnin Kwanne a kan iyakar Nijar Najeriya hukumomi na bariki da na gargajiya na wannan iyakar ne suka hallara a bakin boda tare shugabannin rundunonin tsaro na wannan iyakar don toye sama da miyagun kwayoyi dubu ɗari shida da aka kama a wannan yankin da masu safara ke amfani da shi don shiga da fita da miyagun kwayoyi ta ƙasa da kasa. Babban alkali mai sawar shari'a da sunan gwamnati a babbar kotun ƙararraki ta birnin Kwanni da ya soma da gabatar da kanshi ya yi mu na bayyana. bayanin makasudin wannan tuyar. Ni ne wazir mamman. procureur de la republic na nan tribunal in kwanni kwaya ce wadda ake kama wadda abin jami'an tsaro suke kama cikin aikinsu kuma a kawo justice wanda aka kawo su da launin laihin a musu shari'a bisa hukuncin da ake tuma su da shi kuma karshe kenan kotu sai ta ce ta amshe kwaya kuma an ba da umarni a toya ta kenan dan kata kara shiga cikin sirki harlo a same ta harlo kaga abin ya koma kenan kuma wannan shaida ce muna gayyato mutane mu tabbatar ta musu na ɗaya da jami'an tsaron mu suna aiki na biyu kuma mu kwatanta mutane abin nan matsala ce babba da kowace shekara abin karuwa yake bai riga kenan muna ja muna kira ga al'umma su kama mana gaske wannan abin babba alloba ce kwaya babba alloba ce cikin al'umma kenan shi yasa mutane su zo su gani irin abubuwan da ake kama shi dai sha'anin fataucin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Nijar sai kara kamari yake yi a baya-bayan nan abinda yasa hukumomin kasar musamman a wannan iyakar zurfafa bincike a kan ababen da ke kai suna komowa babban alkali waziri mamman ya yi mana bayanin adadin kwayar da suka toye yanzu adadin da muke da kamar kilo 645 da dubu gram 400 babu kada na kanabis ke na wiwi tramol shine an samu kwaya comprime 574 na samu akwai nau'in kwaya da ake cewa diazepam shi kuma dubu tamanin da dari uku da sattin da hudu komprime kwayoyi haka akwai wani nau'i da ake cewa exol shi kuma dubu talatin da hudu da dari hudu da saba'in da tara kuma akwai nau'i na ƙarshe wanda ake cewa amfetamin shi kuma komprime dubu biyu da ɗari takwas da shida a cewar malam ralisu alaidi shugaban gundumar birnin kwane don shugabanci wannan tuyar wannan kwayar kamar ita ce ke sawar matasa ta'addanci da ɗaukar makamai da rashin jin maganar uwaye. Koya ba ta da kyau, sirtu ga matasa ko ga sohima. Koya ta zamanto abu ne wanda cikin wanga lokaci da muke bandi masu bindiga da hannu ta'adda masu makamai da ita da watan koya suka iki don su yi wadansu abubuwa wadanda ba su da kyau da ita su ka yi shi ne muna kira ga mutane ga population ga kowa vraiment su kama ma gwamnati a kare da wannan aiki na koya mu da nan kunni muna bisa iyaka duka abubuwa wadanda lalaku kamar koyan nan da wadansu trafik na karbiran duka daga nan frontier na suka aka wucewa da su ba ma kwaya kawai kwaya lalle ita ce gaba su dama tana hidda suru cikin zuciyarsu su la su yi wadansu ayyuka wadansu yara ma ba cikin an da su kenan gida ma suna shanta tana ba ta tarbiyyar yara sai ka gani yaro matasa ba su sauraron maganan uwayensu don wannan duka yana ba ta disi sosai ita dai wannan iyakar da ta hada nijar najeriya wata kusurwa ce da masu safarar miyagun kwayoyi suke ci gaba da nacewa sai sun yi amfani da ita wajen shigowa da miyagun kwayoyi yayin da jami'an tsaro suke ci gaba da jan daga a kan wannan lamari abinda hausawa ke cewa mai abu ya rance mara abu ya rance haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jangu jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Haruna Maman Bako da wannan rahoto. Yanzu kuma za mu sake koma Najeriya inda Majalisar Wakilan Najeriya ke kokarin maido da kudirin da ya nemi samar da aikin yi ga sarakunan gargajiya a kundin tsarin mulkin kasar. Isa Lawal Ikara na dauke da cikakken rahoton kamar yadda za ku je. Wannan dai shi ne karan farko tun bayan zaben wakilin mazaɓar Zaria Honorable Abbas Tajuddin a matsayin shugaban Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya da ya ɗibo tawagar 'yan majalisun tarayya da na jihohi domin zuwa fadar sarkin zazzau ambasada ahmad nuhu bamalli kuma da yake shi ma shugaban majalisar na da mukami na iyan zazzau a masarautar zazzau ya ce za su yi dukkanin mai yiwuwa don ganin sarakuna sun sami gurbi a kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. ni da 'yan uwana wanda muke da irin wannan tunani a majalisa ga ɗaya can dai ciki wanda na san ba bakon gaba ne Eh, abdulsamad da suki da sauran 'yan uwa muna da yawa a cikin majalisar nan wanda muke da sarautu za mu amfani da wannan dama mu sake kakkaɗe wannan takarda da kuka rubuta a baya mu sake duba ta mu nemi kuma yadda na 'yan uwanmu don tabbatar da an samar ma traditional institution mukamai ko ko martaba da daraja da suka cancanta a ba mu haɗin kai yadda yake za mu zo mu aiki tare ga kuma kofa da muka bada a babu shawara akan abubuwa da ake ganin in mun bi za mu kai kasan nan inda ya kamata ta kai. Dama dai mai martaba sarkin zazzau ambasada Nuba Malli ne ya nuna wa sabon shugaban masu wakilan tarayyar Najeriya damuwar sarakunan wannan kasa musamman ma dai game da yadda aka dinga dankwafe kokarin sarakunan na ganin an sama musu gurbi a kundin tsarin mulkin Najeriya. Mun yi magana collectively sarkin musulmi shehun borno da duk sauran sarakunan arewa galla wanda sun karbi tutan shehu mun tashi collectively mun ga shugaban kasa chief of staff senate president uh, speaker na house of representatives duka mun yi presenting case din mu har ma law din ma an yi drafting din shi mun ba senate president amma muka yi mamaki a ce wannan bil din wa an dawo da shi ba yi ba so daki kai mun aike ka on behalf of duka sarkin da ke arewa a sake komawa da wannan bil din an yi fasin dinta on oppose mataimakin shugaban marasa rinjaye na masaukilan tarayyar nigeria honorable aliyu sani madaki na cikin tawagar shugaban majalisar wakilan tarayyar nigeria da suka jefa da sarkin zazzau kuma ya ce za su ba da dukkanin gudunmawa ta tabbatar da wannan kuduri. Daman dai su sarakuna kowa ya sani su suka fi kowa kusanci da jama'a. Saboda haka idan ka sa su a cikin wannan abu musamman harkar tsaro domin su suka san kowa su suka san gidan kowa su suka san ɗakin kowa su suka san halin kowa a masarautarsu. In aka samu an saka su an ba su role da za su playing a constitution don Allah da za a samu sauki sosai a harkar tsaro. Saboda da yanda ake idan mutum ya zo gari zai zauna sai sarki ya san waye sarki ne ma ma zai sa in bako ya zo a bashi waje don Allah ya yarda wannan bil tun yanzu ma na fara lobeyin yan majalisa zan karbe shi in duba in Allah ya yarda kuma zan kai shi majalisa kuma in Allah ya da za mu kokari mu ga ya zama dokan. shi ma dai shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna honorable Yusuf Liman ya ce suna goyon bayan ganin an baiwa sarakuna dama wannan doka ta masarauta za mu jira idan yayyin mu sun yi abin da ya kamata mu za mu je ne mu taro ta mu karbo ta mu yi ta ba tare da ma'ayin ce ku ci insha Allah saboda zaman lafiya da darajan ku shine zaman lafiyar mu da kuma ci gabanmu da kuma kare lafiya shine fatanmu. Yunkurin saka sarakuna cikin sha'anin mulki a kundin tsarin mulkin Najeriya dai ya daɗe yana yawo a tsakanin majalisu. Kuma bai taɓa sa'ar tsallake dukkanin matakai na ganin ya zama doka a Najeriya ba. To shin ko a wannan karan ƙudurin dokar zai kai labari musamman ganin 'yan majalisar da kansu ne suke so su kai shi gabansu? Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To madalla an da Isa Lawal Ikra masu hauru yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa da. Masu sauraron salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi karkwa adam. a makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da wakiliyanmu a jihar plateau zainab babaji ta yi da wani dattijo dan shekaru saba'in wanda ya kammala karatun digiri kuma ya samu lambar yabo mai daraja ta daya wato first class a fannin zane-zane kafin lokaci ya halinsa a wannan mako za mu dora da wancan hira da muka fara da wannan dattijo ba tare da bata lokaci ba zainab in kin shirya bismillah sunana ben lutnan duamlong to ka tafi jami'a me baka sha'awan koyan zane-zane gashi nan dai nan ma na same ka kana zana hoton wata mata ne kuma dai gashi nan ya fito dai duk da yake baka gama ba me baka sha'awan koyan zane-zane a jami'a nake cewa tun ina primary na jin daɗin zane zane zane zane an kuma zanen mutum so abinda na fi sha'awa in zana hoton mutum ba ka zana itatuwa ko yan furanni da na zanawa na zanawa na zanawa amma a lokacin da nake primary din abin da na fi so in zana kenan mutum ya so da na zo sai na soma da muka je shi jami'an sai wani abun ban dariya ya faru ran da aka ce mu zana mai fentin don tun da nake ban taba yin fentin ba na dai yi zane da fensa so da malamin ya zo ga aiki na zai ce me wannan ina tsammanin muna firamare ne sai class suka fashe da dariya da na dawo gidan nan na kasa bacci har sai da asuba wajen karfe hudu sai na na isar da cewa ba zan bar jami'an nan yadda na shiga ba to a lokacin ne sai na samu bacci na dan bacci da safe na tashi na ko na je can to dai ka kalubalanci kanka kenan cewa lallai abin da ka sa kanka nan zaka aiwatar ba zan bar wajen ban iya ta ba. To da ka shiga aji kusan za a ce ban san dai ko akwai dattawa irin ka ajin baya ya kaji kana zama tare da yara. Ni abin da yake gabana kawai na sa a gabana ban yi eh, tunanin yara ko ban yawa ni dai in iya da ni duk wanda suka sani sun ni a kan cewa duk wani abin da na sa kaina na sa a gabana na so ne kwaranta ko kuma in yi shi da kyau. To wani kalubale ka samu a jami'an da ka shiga kila ko daga bangaren eh, ɗalibai ko kuma malamai ko kuma zane-zanen akwai kalubalen da ka fuskanta? eh damuwan da na samu lokacin na da problem na knee replacement da hip replacement. maka aiki a gwiwa ba aiki ba ne sai dai yana ciwo. yana ciwo so kuma ajin muna third floor so <laughs> kullum da safe in na hau ba na saukowa kuma toilet na kasa sai na tashi karfe biyar nake barin su so sai wannan karfe biyar din a kowane waje in na fito sai na da shi toilet dina na zo sai tsaya wani that's major problem ina na samu kenan amma wajen koyo baka samu wata matsala ba dan yes duk yaran da su suka because mun je wajen akan su sun riga suna yin wannan abun da su da malaman duk abin da nake bukata na asking question kuma suna bani ka je ka fara a aji na farko ne a wannan jami'an ko kuma dai ka shiga aji na biyu ko na uku ko na hudu a aji na biyu ne idan sun dauka a karatun da ne na ball kan wannan suka bani direct entry to um, gashi nan dai kana ta zane-zane waɗanne nasarori za a ce yanzu ka samu tun bayan da ka kafin ma a ce ka gama makaranta waɗanne nasarori ka samu E, eh, nasarar da zan ce na samu shine na exhibition kin san a kamar baje kolin kayan da kai ke eh, na yi baje koli su ɗaya. kuma kin san a fannin fannin zane-zane bajin kolin is like writing a book is equivalent to writing a book ka rubuta littafi kenan so wannan ma ci gaba ne yes yes wana uh, kuma kullum dai na kan aikin ƙara. ci gaba da koyo to uh, ana cikin makaranta kwatsam da aka zo kammala makaranta sai aka ga kai ka samu daraja na daya wato first class kenan ko second ba ni dai na zo na daya a class a class din ba class din ne first class ka samu ba yes na zo na daya to ya aka yi ka buge waɗannan yaran eh to sun bar tso ya buge su eh ba wai sun bar tso ya buge su because kin ga yara a yau kwakwalwansu ya fi namu na da because suna abun abun a su kwamfutan nan suna koyan abubuwa da yara a ciki a yanayin yau abubuwa ba kamar na da ba ne akwai abubuwan koyar da yara fiye da da in abu haka ya faru dan dole su suka bar tsoho ya buge su to amma baka ga kaman alamar sun ji kunya ba tunda a ce kai ka taho eh, da shekarunka amma ka buge su baka ga alamar waɗansu a ciki kila wayanda kuka saba da su sosai sun nuna maka cewa kai mun ji kunya ba a'a dan ban haɗu da da yawan su ba dan yanzu suka soma zuwa yutko so da yawan ba sanan nan ni abin da nake tsammani zai faru shine cewa za su yi koyaswa da wannan kullum na samu dan dama sai nuna musu cewa a ah, mene duniya a ah, makarantar nan shekara biyar eh, hudu ne in ka concentrating bayan wannan shekara hudu za ka samu lokacin da za ka yi ko ne dan abin da yake damun su shine a kalli fim a kalli video menene kullum suna tare da wayoyinsu makasudin tattaunawan nan na daman shine a ta yadda bisa ga abin da ka faɗa ka taimake su wajen gaya musu muhimmancin su dukufa wajen abin da suka sa a gaban su yawancin su na matasa sun fahimce ka na cewa da shekarunka ka je kayi wannan makaranta su ma ya kamata su dukufa sauraro da ƙoran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wakiliyarmu Zainab Babaji da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin Julie Leather Gresham ku Babangida Ciprin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar niger Ya ce cibiyar binciken cutar kansa ta ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin kulawar hukumar lafiya ta duniya WHO. Wato ayyana wani samfurin sukari da ta yi na cewa yana kunshe da cutar kansa wannan daidai ne al'umma sai a yi hattara da shan ababen sha mai sinadarin sukari amma na kamfanin da aka ayyana. sai kuma sakon isuhun diyal faki ya ce salam boa da allah ku gaya wa kamfanin sadarwa na glo cewa masu amfani da layukansa suna fama da matsaloli kamar haka wajen duba kuɗi yana ba da matukar wahala sa'annan wajen loda katin shi ma domin idan ka sayi katin gulo wani lokaci sai dai ka haƙura da loda shi a wannan ranar da fatan za su duba kuma su yi gaggawar gyarawa sai saƙonmu na gaba daga aninu adamu malam madori da yusuf guwa sansani niga a jihar jigawa suka ce assalamu alaikum biyo ya hausa da fata alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku muna kira ga shugaban ƙasa na najeriya bola ahmed tinubu da ya kamata ya taimaka ya buɗe kan iyakokin mu najeriya domin idan ana safarar kayan masarufi da talakan najeriya zai sami sauƙin rayuwa allah ya kawo mana mafita To madalla masu haro a yanzu ne za a gyara zama a saurar takaitattun labarai. A yau Litinin shugaban kasar Koriya ta kudu Yon Suk Yeol ya ziyarci wasu yankunan da ruwan sama mai karfin gaske shafa Yon ya gana da mazauna garin Yonchon da ke lardin Gyeongsang ta Arewa, yankin da zabtarewar ƙasa ta Afka inda mutane goma sha tara suka mutu sannan takwas suka ɓace. Ya kuma ba su tabbacin cewa gwamnati za ta gyara ƙauyen da ya lalace. Da safiyar yau Litinin ya kira wani taron tunkarar bala'o'i ya kuma yi kira da a yi duk mai yiwuwa ganin an ceto dukkan sauran waɗanda suka rage. Ya kuma sha alwashin tallafa tallafa waɗanda abin ya shafa yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa aƙalla arba'in. Yon ya ce ambaliyar ta samo asali ne sakamakon sauyin yanayi kuma dole ne Koriya ta kudu ta yi yadda za a yi domin magance wannan matsala. Babban hafsan hafsan sojojin Pakistan janar Asim Munir ya yi tattaki zuwa Tehran don ganawa da babban hafsan hafsoshin sojin Iran janar Muhammad Hussein Bagari domin tattaunawa kan batutuwa da dama da suka shafi moriyar juna ciki har da faɗaɗa hurɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. yankin da yakin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai ya jefa kasar cikin mawuyacin hali na rashin abinci ya kuma jefa mutane da dama cikin matsananciyar yunwa da fatara a cewar wani rahoton reuters to masu sauraro da haka kuma muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai idan allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda zai yi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa madadin zara a fage da ta karanto labaran duniya da julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu hawa shirin ke muku fatan alheri sai an ku sai a saurari shirin yau da gobe.